لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حقيقه منزو يا زمكو يا كوتار اللارباوا daga jinsinku wato balarabe ne shi irinku duk abin da zai ba ku wahala yana masa nauyi kuma yana tsananin kwaɗayin shiryar ku da kulawa da ku kuma dangane da muminai shi mai yawan rangwame ne da jinƙai.